Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba biyar ga watan Satumban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. a jamhuriyar niger ana iya mu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da lardiniya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barka mu da warhaka, Baba ya ko makeri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a mu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wata kungiyar 'yan jarida mai fafutukar samar da tsabtataccen ruwa na sha da kuma mahalli a jamhuriyar Nijar tana horar da 'yan jarida akan yadda za su inganta aikinsu musamman wurin hada labarai da kuma wayar da kan jama'a akan ayyukan ci gaba da ake yi a ƙasar. muna kuma ɗauke da maimacin shirin ciki da gaskiya sai kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru bayan haka kuma za mu kawo muku saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran yanzu ma mai karantawa alheri grace abdu alkali brett kavanaugh wanda shugaba donald trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin amurka ya ce abin da ya yarda da shi shine tilas ne alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba an fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasinsa a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya talata inda 'yan jam'iyyar democrats suka yi kokarin neman a jinkirin jin bahasin yayin da masu zanga-zanga kuma suka rika gurguntar da zaman da ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu. Kavana ya zauna shiru yana sauraro na tsawon kusan sa'o'i bakwai yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zabensa a matsayin alkalin kotun koli kafin daga baya ya samu damar yi wa kwamitin jawabi. Ya ce bai kamata a sa siyasa a batun kotun koli ba. tinas ne alkalin kwarai ya zama wanda zai raba gardama wanda baya nuna bambanci ba shi kuma da ra'ayin wani kuduri ko tsare-tsare ya ce a cikin shekaru goma sha biyu da ya shafe a matsayin alkalin kotun ɗaukaka ƙara ya yanke hukunci a kan ƙararraki sama da ɗari uku kavana ya bayyana cewa wani lokaci ina yanke hukuncin da ya goyi bayan waɗanda suka shigar da ƙara wani lokaci kuma waɗanda ake tuhuma wani lokaci na goyi bayan ma'aikata wani lokaci kuma kamfanoni wani lokaci masu kare muhalli wani lokaci kuma masu haƙar mu'adanai ya ce yana kiyaye doka kuma bai taɓa barin son kai ko wani ra'ayin tsare-tsare da manufofi su shafi hukumcin da ke yankewa ba. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa kalaman da aka ambato da kuma labaran da aka wallafa a wani littafi kan shugabancinsa kage ne wanda kuma ake yi aka yi da nufin damfarar jama'a littafin da aka rubuta dangane da shugabancin trump da wani dan jarida da ake dorawa alhakin sauke shugaba richard nixon daga karagan mulki ya bayyana gwamnati mai ci a matsayin wadda take neman kifar da kanta da kanta da kuma cike da rudani cikin watanni goma sha tara na farko da kafata. littafin da ake kira tsoro shugaba trump a fadar white house mai shafi 448 wanda bob woodward ya rubuta wanda kuma za a fitar ranar 11 ga wannan wata na satumba ya bayyana cewa mataimakan shugaban kasan suna satar takaddun bayanai a kan teburinsa da kuma ɗaukar waɗansu matakai da nufin yi wa shugaban ƙasan zagon ƙasa littafin ya kuma bayyana trump a matsayin wanda bai san abin da ke faruwa a ƙasashen duniya ba da kuma fadar da ke cike da kurakurai da kuma munanan rashin jituwa tsakanin makaraban shugaban kasa a sakon da ya buga a shafin sa na twitter jiya talata da yamma shugaba trump ya nemi sanin ko woodward sojan hayar jam'iyyar democrat ne to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta bayyana jiya talata cewa ta karanta tsarin gwamnatin trump da ya shafi wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya da ake matuƙar jira kuma yayin da ake dab da kammalawa ba za a fitar da shi ƙarshen wannan watan yayin taron kolin majalisar ɗinkin duniya ba kamar yadda waɗansu suka yi harsashe hale wadda kuma take ɗaya daga cikin membobin majalisar zartarsuwar gwamnatin shugaba obama ta yabi tsarin ta kuma yi gargaɗi dangane da bayanai marasa tushe da ake yayatawa a kai ta ce shirin zai iya yin aiki ne kawai idan bangarorin biyu za su ji abin da ya kunsa da kuma kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa a matsawa shugaban yankin falasɗinawa mahmud abbas lamba ya koma teburin tattaunawa a halin da ake ciki kuma amurka ta ci alwashin mai da martani nan da nan idan har siriya ta yi amfani da makamai masu guba a lardin idlib wuri na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a siriya labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to wata kungiyar 'yan jarida mai fafutukar samar da tsabtataccen ruwa na sha da kuma mahalli a jamhuriyar nijar da ake kira rijiya a takaice tana horar da 'yan jarida akan yadda za su inganta aikinsu musamman wurin hada labarai da kuma wayar da kan jama'a akan ayyukan cigaba da ake a cikin kasar kungiyar wata aid ita ce ta tallafa wa wannan taron bitan da ake yi wanda ake horar da 'yan jaridan ga dai tamar abari da karin bayani a cikin wannan rahoto wata kungiyar 'yan jarida mai fafutukar samar da tsabtataccen ruwan sha da kyakkyawan muhalli da ake ce marejiya ta shirya wani horo zuwa ga 'yan jarida na jihar agadas difa maraɗida da magaran da kungiyar watar ed ta ɗauki nauyin shirya shi usman dambaji shine shugaban kungiyar tareji ya ga shida karin haske kasar mu ta rattaba hannu cikin wani kudi da ake ce ma odd wanda za a cimma guri na duk abubuwa na ci gaba daga 2015 zuwa 2030 to a cikin wannan abubuwan kudirkan su goma sha bakwai ne a ciki akwai na shida wanda shine yake zancen ruwa da tsafta to kuma muka zo muka hore 'yan na jihar da magaram da maradi da agades da difa saman su zaman to jikada ne su saman harkar waya tsafta san abin da ake yi san wani irin abubuwa ne kashe muke yi ko masu hannu da shuni dan a kama wannan kuɗi da aka ci a ma talakawa abin ne shekun talaka tun dan jarida an bai da labari ko bai da horo saman abin bai yi wa ya kawo gudunmuwa shi sama abin da ake ciki dubunan miliyoyi ne masu hannu da shuni suka saka don tafiyar da irin waɗannan ayyuka to wannan tallafi mun sami shi da kungiyar water aid wadda ita ce tana taimaka ma gwamnatin niger saman harkar ruwa da tsafta muhalli mai kyau saboda talakawa tunda yau an ba muhalli mai kyau an ba ruwa mai kyau abin bai da kyau kuma kin ga cuta zai yawa da bala'i da talauci a cikin duniya gaba daya gwamnatin Nijar ya taba hannu saman wani eh, program da ake cewa Proseya 2016 zuwa 2030 to anan kuma da magaram an kika doka duka akwai project kuma da wata kungiyar amintaka tura take taimaka ma jihar da magaram dan a samu tsafta a samu ruwa mai kyau duka wani abu mai kyau to shi ake cewa non val mar to program kin yana kai kamar eh, miliyan dubu 23 duka program ki a kare shi don a samu da makaranta koma kamar yadda ake yi a turai sai dai babban matsalar da 'yan jaridar ke cewa yana musu tarnaki bai wuce na rashin basu labari da ake yi ba rashin labari ne abin da ke ciki shine kawai rashin labari kuma da rashin an sa dan jarida da zai iya gayya hoke ke san yau aka ce an yi sa kuɗi a wani guri yan jarida an bai san ba wannan kuɗin ya aka sa shi bai iya tunatar da mutane don ka ashe a yi rishin gaskiya to abu ne ake yi ba a sa yan jarida a ciki abu ne ake yi a kumshi dole ne a rika samun rudani abu ya cakule a rasa miye ke ciki amma in aka yan jarida gashi mun samu kuɗaɗe kaza ku zo ku to shaida kuɗin wannan ga inda za mu sa shi ga aikin za a yi da shi kuma ku zo a kowane lokaci mu ba ku labari yadda ta ke ciki ya za a samu rudani ga kuma abin da wasu 'yan jarida da suka samu horon suke cewa. Gaji Muhammad Mutari dan jarida nake a Radio Alternative ta da magana. Ya rage gare mu tunda yawanci dama an kuka diba wanda suke cikin wannan horo wanda suke gabatar da shirye-shirye ne na waye kan al'umma banda shi kuma yawanci ba ku samun kamar hulɗa da irin ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda suke amfani da al'amarin wani ruwa wani tsafta musamman kuma jiya sai da aka gayyato wani wakili na babbar da'irar da magaram don ya ba mu haske bisa kan tanadin da suka ma wani sabon proje na su da suke aiwatarwa bisa kan abin da ya shahi ruwa da tsafta da magana gaskiya mun gamsu da haka kuma in Allah ra zai dan sake sauya yanayin tafiya aikin mu a cikin gaba domin mu waye al'umma ba sunana musamman dan jarida to a gidan rediyo amfani a difa da gudunmuwar za mu kawo ita ce wato zuwa ga wato kungiyoyi da kuma ma gwamnati mu nuna musu bukatar ruwa tana daga cikin manyan bukatan jama'a musamman ma ruwa mai kyau ruwa mai tsafta kasancewa wato shi dan jarida ka san mutum ne wanda za a saurare shi a kusa da ma nesa inda wato wata murya ba ta iya kaya tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar to madalla a gaida tamar abari yanzu kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana wanda bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba tana da bayan ma baka goya ni ba kai ka Oh baba na tambaya he na wani wayo na tambaya hey, hey, hey. Hey, hey, oh. Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba Dalla a gaida na ziyarar zamani yanzu kuma ga wato kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti goma sha uku ko kuma sha hudu kenan na dare a nan washington ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum. Bayan kammala ka muku bayanan kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Gombe Shehu Dirbi a shirin da ya gabata. Alhaji Adamu Muhammad wanda ya kawo labarin takaddama filin da ya ce nasa ne amma wasu suka sayar. Inda hakan ya jawo doguwar shari'a. Ya dawo cikin shirin ciki da gaskiya. yana mai cewa tuni ya yanki tikitin ɗaukar ƙara zuwa yola bayan babbar kotun jiha ta kori ƙarar hakanan muna neman afuwa ga tuntuɓan harshe da muka samu na bayyana shehu dirbi a matsayin kwamishinan ƙasa da sifiyo na jihar bauchi ne alhali na jihar gombe ne jami'in hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin na najeriya musa muhammad birniwa shi ya fara jan hankalin mu kan wannan tuntuɓar harshe da muka yi yanzu haka muna tuntuɓar ɓangaren waɗanda alhaji adamu ya zarga da sayar da filinsa don jin bayanin su yanzu dai ku biyo mu don jin abin da ya dawo da alhaji adamu wannan shiri suna nasar fil hashin gumel. gani nan a gombe tare da alhaji adamu muhammad wanda wannan shiri na ciki da gaskiya ya zanta da shi makonni kamar biyu ko shirye-shirye biyu da suka wuce gabanin hira da kwamishinan kasa da safiyo na jihar gombe alhaji shehu durbi kan filin da ake takaddama a kansa da ke anguwar masu hannu da shuni buhari kwatas fadar jihar gombe bayan sauraron duk waɗannan bayanai alhaji adamu ya ce yana da wata magana da ya gano yake so ya faɗa a musamman ma hirar da ake da shi kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar gombe alhaji adamu me kake so ka faɗa ne assalamu alaikum alhaji nasiru a wannan bayani dai na magana wannan shari'a na kamsu da bayanin da kwamishinan ƙasa da safiyo ya yi sakamakon da ya ce idan har wannan magana tana gaban kotu to a kyale kotu ta yanke hukunci in kuma ba ta gaban kotu to gwamnatin jiha ita ce mai yanke hukunci ta tura ma'aikatanta na ƙasa da safiyo su je su bincika su tabbatar wannan fili ba cikin layout amma mai fili filinsa in kuma fili yana cikin layout to ina ƙarƙashin gwamnati za ta iya yin komai a kai to sai aka wayi gari ni ɗin da nake magana ƙara da maganan afil tabbas lokacin da aka ce alkali ya kori karar mu na shawarci masana shari'a wanda suka saba min wajen sanin shari'a saboda haka da suka bani shawara suka ca yanzu abin da za a yi mafi sauri da a yanki aje a yanki rasin na afil ne mafi sauki shine kuma mafi sauri amma ka san rekord fa akalla zai ɗauki wata biyu ko uku to akalla rekord ɗin yanzu ya kai kusan shekara amma muna kokari a kai a buga a dan samu matsala a gyara a buga a samu matsala a gyara to yanzu haka da rekord ɗina na shari'a resin na apil ba sa gaban kowace kotu a ƙasar nan suna nan a hannuna zan ce tunda ni ne na je na yanki rasin din na ce to a ajiye mishi a high court idan aka ajiye a high court ina kokarin buga rekod tunda rasu din abin din ba da da record din ba a kai su wata kotu sai yola yola ake zuwa a biya mota a je a kai a sa kuma muku rana ku je ku saurari abin da hukuma za ta to ban kai sa hannun kowa ba yanzu suna hannuna zan ce ya sakamakon bayanan da shi kwamishinan kasa da safiyo ya yi ya ce in suna kotu a kyali kotu ta hukunci to kayana na takaddunar shari'a ba su hannun kowace kotu yanzu takadduna na shari'a da magana karata suna karkashin gwamnatin jiha alhaji adamu abin da za a fahimta nan dama akwai wani wa'adi da muka sani cewa ake bayarwa na ɗaukaka kara wanda idan wa'adin ya wuce kuma shi shikenan kawai mutum ya sarar da shari'ar ce ko kuma haƙƙin da yake nema. Ai ba mu yadda mun shiga wannan sharaɗin wani wani adun ba. Domin ana korar karar ne wofu masana shari'a suka ce ba ka je ka yanki rasu na afil ka yi ƙoƙarin buga rekod domin ba a shari'a nan sai an kai rekod. Rasu ɗin afil ɗin nan kuma shine cewa za ka shigar da ƙara. Take da je na yanki rasu na afil. da ce to ajiye min shi muna ƙoƙarin buga rekod in mun gama komai na rekod akwai wani abu da ake cewa bandar din rekod din a mai da su kamar littattafai to a takaice dai an buga rekod din a yanzu haka rekod yana nan a hannuna a ainihin takardun a fil kuma suna na a hannuna saboda haka ba su hannun kowace kotu yanzu da mu dai abinda za a ce a nan masana dai sun ce maka wannan rinkan rasit din ya wadatar cewa ko ba isa kotu ba ana da niyyar tafiya kotun ya ajiye wancan ka'ida ta maganan wa'adin lokacin da ya dace a ɗaukaka ƙara. ai sun yi yunkuri na cewa suna son wasu takardu daga cikin takardunmu na hira'a aka ce musu a'a mutumin nan ya yi apil suka ce ban yi apil ba suna zuwa aka bincika aka ɗauko musu fayil aka nuna musu alhaji adamu muhammad da na ta ɗari aka tabbatar musu da cewa na zan ina da niyyar apil tunda na yanke rasin na ƙara na shigar da ƙara kuma ƙaran nan da ka kai rasin ɗin baka kai apil ba ba abinda da za a iya kai baka kai kwafi ba to wannan kwafi ɗin rekod ɗin nan su ne yanzu muke ta ƙoƙari a kai a haɗa su mu je mu gabatar da su a yola to kaga gwamnati tana dama ta kira dukkan wanda suka shafi wannan ƙara yawa ainihin wannan fili ni dai alburga shi jefa ma cikin wannan matsala ya je ya ci takardu na ƙarya ya ce gwamnan jiha ya kira ni mun zauna ya karɓi fili a hannuna ya bai wa haruna umar haruna umar ya bai wa nata ya bai wa idris kalatum dillanci idris kalatum ya wa nata ɗari maji daɗin waja wanda duk wannan abu gini suke akan ruwa ba ba gaskiya ba ne ni dai an tare ni akan wannan abu aka ta min dodoro do ai ko tashi za mu shiga kotar gwamna ce wakilan alhaji da musu fito ina wakilan gwamnati lauyoyin su taso a ga lauyoyin gwamnati har a cikin lauyoyin akwai ba wanda yake dan makwaci na ne akwai wanda yake kuma na sani kyakkyawan sani su suke wakiltar gwamnati gwamnati bai san abin da ake ba ana bin dodoro da hi to da ma akwai abin da aka faɗa hmm. eh, cikin shirin nan wata majami tushe daga ofishin babban alkalin jiha shi babban alkali justice akila wa heman eh, da ke cewa magana da kace ana turowa lauyoyi daga ofishinsa cewa ba mamaki tuntuɓin harshe kai daga ofishin attorney general ne wato kwamishinan shari'a na eh, jiha. Kwarar kwa daga ofishin kwamishinan shari'a suka zo amma san wanda bai san wannan tsari ba zai gane ofishin wayo ba. Lallai daga ofishin kwamishinan shari'a ake turo su lauyoyin akwai dan makwaci na ma a ciki ba zan kama sunansa ba. akwai kuma wanda yake abokin abokina ne su ne suke wakiltar gwamnati alhaji ibrahim hassan dan kwambo suke tabata masu suna gaban kotu da an ce in an ka dube na ka ce wannan hira suke da gwamnati. he mutane wanda bai ba he juyo ga waye wannan alhaji adamun nan wanda yake shari'a da alhaji ibrahim hassan dan kwambo al dan kwambo yana baccin sa a gida bai san me ake ba ana ta shi aidan jama'a to amma alhamdulillah tunda dai har mun jiya daga da gwamnatin jiha ta ce in shari'ar nan ba ta gaban wani alkali tana gaban gwamna kenan shi gwamna zai yanke hukunci ya tura wakilansa na kasa da safiyo su dubo wannan fili su tabbatar baya cikin a layout su tabbatar da mai fili filinsa shi kwamishinan kasa da safiyo shi shehu durbi ya ce a duk fadar jiha mm. doka ta ba da cewa kamar kilomita goma sha biyar duka wannan wajen yanki ne da sai gwamnati ce take iya bada satifiket kuma wannan yadda ya gano wannan filin naka ya fada cikin yankin da gwamnati ta karba ita ce take da ikon bada takardar shaidar mallakan fili a wajen lalle yana cikin wannan kilomitan da aka fada amma kasance su yana cikin kilomita da gwamnati zo iban inda za ta mallaka bata karasa wajen ba saboda gun ya shafo bakin kwari sai ta yanke ta bashi a bakin kwarin mu kuma muka zo masu fansar suka fansar da cewa wannan da guri nasu ne suka fansar mana muka mallaki gun yanzu haka ko wanda yake daura da filin nawa tsakani na da shi da kasan an tsaga goro shi ba a ce gwamna ya karba ba amma ni an ce gwamna ya karbi nawa saboda raina matsayi na ko kuma raina cin mutunci yanda kasan an tsaga goro da na dan uwana haka suke amma an karbe an karbe kamar yadda na bayyana a farkon shirin yanzu haka muna tuntuɓa ɓangaren waɗanda alhaji adamu ya zarga da sayar da filinsa don jin bayaninsu saboda haka sai a kasance da mu a shirinmu na mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin nasir adamu ya likaya nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya to madalla a gaida sarfi hashin gumal yanzu kuma ga sharihin jaridun kamaru Zan fara shirin jaridar namu ne da jaridar Cameroon Tribune an da ta ruwaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya tambayi shugaban majalisar dokokin kasar Kamaru Kabayegi Jibrin ko jihar Arewa mai nisa tana da tsaron da ya kamata shugaban kasar ya kai ziyaransa na fafutukan da yake yi domin neman al'ummar da za su dafa masa baya musamman ma wajen zaɓensa da za su yi a zaben da za a gudanar na shugaban kasar an da yake neman kaɗa takararsa karo na bakwai kasancewan shugaban majalisar dokokin dan asalin jihar arewa mai nisa ne sai kuma jaridar kamarun an anda ita ma ta labarta mana cewar shugaban kasar kamarun mustabiya ya gudanar da bikin murnar ranar aihuwarsa a babban birnin kasar sin ranar hudu ga watan satumba kuma ya gana da takwararsa ji zamfin anda suka rantaba hannu akan waɗansu yarjejeniyoyi na manyan ayyuka guda biyu wanda za a gudanar a ƙasar ta jamhuriyar kamaru a yayin da shugaba biya ya je taron kasashen nahiyar afirka da kasar sai kuma jaridan ecomaten anda ita ma ta shaida mana cewar gwamnatin kasar ta yi wa kasar jamhuriyar kamaru rangwame kan waɗansu wasuka da take bin kasar ta jamhuriyar kamaru har sai fa miliyar dubu uku hakan ya faru ne a yayin da mr biya da ji na kasar cana suka gana a taron da aka gudanar na haɗin kan kasashen nahiyar afirka da kuma kasar ta sin sai jaridar lometayo an da ita ma ta labarta mana cewar firaministan kasar jamhuriyar kamaru Filimanyan yan shine zai jagoranci kwamitin yakin neman zaɓe wanda shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru yake buƙatar mulkar ƙasar har tsawon shekaru bakwai bayan shugaban ya kwashe shekaru 36 yana kan kujerar mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar Nobel expression an da ita kuma ta hango da cewar rahoton da gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta miƙa wa majalisar ɗinkin duniya kan rage yiwuwar haɗurruka da ake yi a kan hanyoyin ƙasar ta kamaru majalisar ɗinkin duniyan bata gamsu ba da yadda ƙasar ta jahuriyar kamaru ta ce hatsaruka na raguwa a kan hanyoyin ƙasar sai kuma jaridar lavenir an da ita kuma ta gulmata mana cewar 'yan takarar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru su tara waɗanda suke jiran gwamnatin ƙasar har yanzu ta mika musu kuɗaɗen da ta musu alkawari domin su fara yakin neman zaɓe na ranar bakwai ga watan oktoba domin su fara gudanar da manyan ayyukansu har yanzu dai ba a basu ba sai jaridan Lobeb an da ita kuma za mu kammala sharhin jaridu namu ne da jaridar Le Financier da Afrika an ita kuma ta ce kasashen nahiyan Afirka ta tsakiya sun fara amfanin junansu musamman ma wajen gudanar da kasuwanci a tsakanin kasashen ba tare da biyan kuɗin kwastam ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Toma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka mai magana sayin ɗan takara daga dogon daji Sambon Lokal Jamin. Ya Allah sashen Hausa na murar Amurka ina son kuɗi sanyin sakuna ga shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa. Game da tsarin da za su zuwa na sayan kuɗin fom na takara. To Allah yana kira gare su idan za su yi zama su sassafta al'amuran nan tsananta. Kuma yanzu ga mawar aka yi tsari aka ba matasa dama su yi su nemi takara ko wani bangare. To an ce an saka tsara da wannan fund to kaga ba za a samu damar matasa su shigo ba da ba masu kuɗi na ba assalamu alaikum BOE Hausa sunana Yunusa Tanko daga Bani in baka a karamar hukuma a gura a cikin jihar Niger hakika muna maraba da matakin da tsohon gwamnan Kano Alhaji Imam Ibrahim Shekarau ya ɗauka na cewa daga PDP muna maraba da wannan mataki ko muna fatan Allah ya sa zai dawo tsohuwar jam'iyyarsa ta APC ubangijin allah ya sa fice wanda ya yi daga fili da zama mai zama muna alheri mu 'yan kasa a najeriya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon america sunana kasimu aliyu sardaunan matasan asa da a jihar sokoto najeriya sashen hausa gidan rediyon america ina so in wani da wannan dama in yi kira ga matasanmu na ƙasa ta najeriya musamman arewaci da yake lokacin siyasa yana karatuwa to ina kira ga matasanmu kauce ma shiga banga siyasa suna hudace wa juna suna kai mu junan su hare-hare. Toma Dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. alkali brett kavana wanda shugaba donald trump ya zaba ya zama alkali na tara a kotun kolin amurka ya ce abin da ya yarda da shi shine tilas alkali ya fassara doka amma ba yin doka ba an fuskanci tsaiko a farkon zaman jin bahasinsa a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattijai jiya talata inda 'yan jam'iyyar democrat suka yi kokarin neman a jinkirta jin bahasin yayin da kuma masu zanga-zanga suka rika gurguntar da zaman da ya kai ga waɗansu sanatoci suka tsauta musu kavana ya zauna shiru yana saurare na tsawon kusan sa'o'i bakwai yayin da 'yan jam'iyyar republican da na democrat suke bayyana goyon baya ko rashin goyon bayan zabensa a matsayin alkalin kotun kolin kafin daga baya ya sami damar yi masu jawabi to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asariya za a yi wasu abokan aikin ɗauki da sauran shirye-shiryen sashen wasu da murya amurka yanzu a madadin alheri grace abdu da ta taimaka maka gabatar da shirin da wanda kuma shirya uba da umarni wato solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsin darren smith baba ya ko makere ne daga nan washington yake sallama da ku sai an jima salamu alaikum